muka yi wannan sallah a cikin lokaci muna fata Allah ta'ala ya amsa mana sannan Allah ta'ala ya muna arzikin sake dawowa domin ci gaba da karatu a cikin littafin bulugul maram min adilatul ahkam wanda yau watan musulunci yana 27 watan shawwal hijira annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna goma sha sha shida ne ko ko sha bakwai shi sha bakwai ko sha shida 16 ga watan april watan biyu miladiyar shekara 2026 da Allah ta'ala ya mana arzikin sake dawowa domin ci gaba da karatunmu na bulugul maram wanda yake tun gabanin ramadan an ta yi hutu kuma ya daɗe ba a dawo ba saboda an yi ramadan an ƙare nan an yi tafiye-tafiye to duka dai Allah ta'ala ya muna arzikin gashi mu sake dawowa kuma za mu ci gaba insha Allah in ba a manta ba a mun kwana hadisi na ɗari uku da tara yau za mu tashi ɗari uku da goma cikin babu sifatis sala babu sifatis sallah wanda annabi sallallahu na karantar da mu yadda ake sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah ah, alhamdulillah hadisin 310 hadisin jubair ibn mut'im رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور سناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا كراتوت كن صلى مغربا لسوت الطور والطور وكتاب مطور في رق منشور wannan sura na ji annabi kuma yana karatun ta cikin sallar magriba kaga sahabi Allah ya kara masa yadda ya ji annabi na karatun tura cikin sallar magariba haka wannan ya gwada kenan cikin sallah duk wata sura mutum ka so yana karantawa saboda karatun sun tur ba wai wajibi ba ne dole sai ita sai ita annabi na karatun watanta wata wadda ba ita ba kana ganin wannan ya karanta wadduha wannan ya karanta sabbi ismar rabbikal a'la saboda ka surorin qur'ani dai in dai suna za ka karanta to babu matsala Allah ya sa mu dace muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim tarwaito wa ana bi hurata radiyallahu anhu qal an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi salati al-fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil as-sajda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karatu a cikin sallar asuba ta yini juma'a Allah yana karanta alif lam تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سجد سجد ركعة هركو وهل أتى الإنسان تكو ركعة جو nan ya gwada annabi sallallahu alaihi yana karatu waɗannan surori ran juma'a subahin taran juma'a duk da yake surorin suna tsan tsawo mutane ba su jure ma a karanta su duka na yanzu ga kuma ko shi wasu wurare ba duka ba domin ko harbin makka za ka ga wata rana limamman nan ba su iya karanta su shi ne aka ce shin mutum na iya farawa ya kaɗe ko ku a'a dole su ya kammala shi ya nufi ma in ya fara tare da sahabbai ne sai ya kammala su duka to mu kuma yanzu allah ya yi muna yawan gaugawa shaf shaf ba iya hankuri a karanta su shi na wani malami ya ce a sun sunna aula min khilafis sun karanta waɗannan surori a cikin asibata karen juma'a sunna ne to in mutum ya ji bai iya ya bari ya yi ya ana abinda a sunna shi ne ka fara ka bari ma'ana ka fara sura ka kaɗe ta kuma yadda wasu malamai su kai magana shi yasa kana ganin da yawa daga cikin limamai sun cikin makaranta waɗannan yi saboda sun yi tsawo wata rana mun taɓa biyan asuba ran juma'a haramin makka wallahi limamin da ya karanta surorin nan ko da an ka gama masu jin shi suna da yawa ina jin wannan ta faɗa ce a ka azabtar da mutane wallahi ba ya yi ta magana babu daɗi ya wahala sosai ko da ya kai ban ɗaki ya faɗa ya mutu saboda ka mutane ana dibin yanayin mutane a takaita sallah ba sai an ja dogayen surori ba Allah ya samu dace in ka ga mami na jan dogayen surori ana ta wahala da shi to bai gane karatu ba limamin da ya gane karatu bai jan dogayen surori ai ta wahala da shi ma mutu ta wahala suna tsufi ana son a karanta daidai gwargwado yadda mutane za su samu sauki manzan Allah sassalin ya kasance ya yi kowa iya ba da sallah bai daɗewa sannan kuma za a ja ƙur'ani daidai gwargwado ba a daɗewa ƙwarai da manzan Allah sassalin ya yi umarni ya ce idan ka limantar mutane to ka taɗaita saboda bayan ka akwai dattijai akwai marasa lafiya sannan akwai masu bukata wani ko da ya bi sallan nan ya bar wata bukata wadda ya hanka ɗauki lokaci tana lalacewa saboda ka ya yi ƙoƙari ya taho saboda ya samu da ya samu jam'i to in ka riƙe shi sai ka hana mai bukata wani kuma lahiya abbe da in ka matsa mai ciwon na ya tashi wani kuma dattijo ne shekaru sun yi mai yawa in kana cewa ka zaɗe shi cikin sallah ko rafin zafi sai ba wasu lafinka, to ba shi an makasudi ba abin makasudi shi ne a ta yi jego gudu da mutane ka a matsa musu Allah ya samu dace ya ce wani tsabarani min hadisun da masudin yudimu zarika daga hadisun imamu tsabarani suleiman na hadisa abdullahi dan mas'ud yace annabi ya kana dawamar da wannan duk juma'a sai annabi ya karanta su tilawa annabi sallallahu in sa in yana yin ta sahabbai dadi suka ji ba su ko sanin an ba su ko sanin abin nan lokaci ya tafi ko mu yanzu da a ce muna jin saukin manzo Allah ai da zukatan mu karfi za su yi sosai wanda ya salla bayan manzo Allah zuciya ce za ta yi karfi kwarai da gaske imani ne zai karfi kwarai da gaske Allah ya sabu dace wa an huzaifa ta radiyallahu anhu qal an karɓo daga huzaifa Allah ya ƙara masa yadda huzaifa tul yamani ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tamamar radbihi ayatu rahmatin illa wa qafa indaha yas'al bazan Allah ba zai bai taɓa wuce wata aya wadda ke magana da rahama ba Fati annabi ya tsaya yana roƙon Allah rahman annabi yana su guda guda ya tafiya in ya kai ga inda Allah ya magana ayar rahama sai ya tsaya roƙi Allah rahman nan wala ayatu azabin manzon Allah ba zai wuce ga ayar sai magana akan azaba ba illa ta'awwaza minha ya nemi tsarin Allah daga azabar ya tsaya yayi addu'a yayi roƙon Allah haka karatun manzan Allah yake a hankali a hankali yake tafiya akhrajahu al-khamsa wa hasanahu at-tirmidhi saboda haka waɗannan ladabi ne na karatun ƙur'ani ba a son mutum ya dinga ta yaro tutu haka ana son mutum ya a hankali a hankali a hankali Kur'ani. ba wai makasudi ka ja da yawa ba ko kaɗan ka ja inda ya tilawa kai na ƙur'ani ko kaɗan ka yi karatu alhamdulillahi ka yi karatu a hankali ko ayoyi kaɗan kaɗi ba ka ta yi, ka tsaya ga su shi ke riyayi ba a ce dole sai ka sauke sura gaba ɗaya ba tana ganin wani sai ya kallafa wa kai ne sai ya sauke sura gaba ɗaya ba sai ka sauke sura ba illa dai ƙur'ani a karanta abin da ya sauwa kawai Allah ya taimaka mana saboda mutane su saba da karatun qur'ani daidai gurgudu a hankali a hankali kada a dinga wa qur'ani cin wato abin cin karan tamnar karan jaki wallahi qur'ani lissafi ne wanda ke son mutane su karanta shi daidai yadda ya kamata alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga da abbas Allah ya kara musu yadda kala ya ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da a tabbata gare shi ya ce ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ce ku saura lalle ni an umurce ni an hane ni lalle ni an hane ni in karanta qur'ani cikin ruku'i ko cikin sujada fa amma ruku'u amma shi ruku'i fa azimu fihi rabb hikima ubangiji a cikin ruku'i subhana rabbil azim subhana rabbil azim wa amma sujud fajtahidu fi du'a amma sujada ku yi kokari a cikin addu'a cikin sujada fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a karba muku rawahu muslim idan kun ga wannan shi ma daga cikin siffar sallah ba a karatun alkur'ani cikin ruku aya duk da take gajeruwa ba a karanta cikin ruku kazalika ba a karanta cikin sujada da ruku da sujada ba a karatun qur'ani cikin su manzo Allah ya bada kowane inda aka karatu inda aka abin abin da ake cewa a cikin subhana rabbil azim cikin ruku'i yake yi duk da yake kaji wasu sace wa bihamdi subhana rabbil azim sai su ce wa bihamdi duk da yake da ya tabbata dai subhana rabbil azim saboda haka akwai nau'in azkar da yawa cikin ruku'i wanda ake yi akwai subhanaka allahumma wa bihamdika Allahumma gafirli akwai subuhun quddus rabbul mala'ikati war ruh akwai subhana rabbil azim subhana rabbil azim mutum ya samu daidai gurgurda yadda zai iya yi yana cikin ruku'i sannan ya dago saboda ka azkar da ake cikin ruku'i ba gudana ba an jiyo manzon Allah yana iri daban-daban amma dai Allah ka tafi hana rabbi azim subhana rabbi al'azim samun ko guda uku ka yi sannan ka ɗago daga rukui ita kuma su jira kuma su subhana rabbi al'ala subhana rabbi su subhana rabbi al'a'ala ba sai ka sawa bihamdihi ba saboda ka in ka taba sai kai addu'a cikin sujada kama addu'an nan in an so a yi ta da larabci yahi dama akwai bukatun kai da su ya fattahu iftahali ya razzaqu urzuqni ya Allah muallimni saboda haka a cikin cikin sujada ana addu'a manzo Allah ya ya cancanta a karba mu duk mutumin da ka addu'a cikin sujada to ya cancanta Allah ya amsa masa ya roka inda ake rokawa saboda aqrab ma yakunu kunun abdu rabbi rabbih wa huwa sajid mafi kusa inda bawa yake kuma ubin shi lokacin da ya sujada bawa da ya kai goshi kasa ya kusa ga Allah bisa kowane lokaci saboda ka ana son mutum ya yi addu'a a cikin sujada ya roƙi Allah alherin duniya da lahira Allah ya samu dace saboda ka cikin sujuda bayan su hana rabbi a'la ana son mutum ya hada da addu'a Allah ya samu daji. hadisin da ya kamata mu kwana kan shi hadisin Aisha radiyallahu anha su kuma ya yaqra'u fi ruku'ihi annabi sun suna ya kasance yana karatu cikin ruku'insa وسجود الزرسة إنك سبحانك, سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم غفر لي kaga wannan wani azkar ne wanda annabi kai cikin ruku'i da sujjada ma gaba ɗaya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfir li kuma hadisin muttafaqun Alayhi. dama abin da ke wahalce mu idan mu sai ji wannan karatun wani abu wanda shi bai sani ba sai ce a ba a hakan a wannan ikhtilafu tanawu ne nau'i daban-daban a na azkar din da ake cikin su da ruku'i iri daban-daban saboda haka ana son mutum kada ya san da wuri guda ya samu yayi karatu ya gano cewa ba gudana ba wurare da dama ana yin ana yi kaza ana yi kaza ana yi kaza ana yi kaza saboda haka yana da kyau mutane wata rana kai ma kai kai wannan wata rana kai wannan wata rana kai kuka hada su gaba ɗaya amma kullum kana su gahara rabbiyal azimu bihamdihi suna ka iya ba a ce sallaka ba sai ba amma ya kamata kai ma ka ƙara gaba ka ƙara ɗaibu wani azkar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli kaga shi ma sai ka dauko shi shi ma sai ka ƙara da shi Allah ya sa mu dace kamar sallar jana'iza ne mutum bai iya koyi ba illa allahumma ghfir lahu ko allahumma ghfir laha wannan yayi kyau amma ana son musu yi dan ƙara gaba dan ƙara gaba dan gurgusa da dai ga naftoshi don sai magana a kan yadda aka lalura ba gaskiya ba inda ko kasuwanci mutum ka yi kana gani a dan kara yin da dan ƙara buɗawa ba ka ba ibada ana son mutum ya ƙara samun ilimi a kanta ya zama da bi ake karantawa cikin ta shi ma ya samu abin nan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya da da mu addininmu Allah maɗaukakin sarki ka an samu na ibadanmu duk da aka kuskure cikinta ubangiji Allah ka yahi muna Allah ka gyara muna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zama lahiya cikin kasanmu Allah ya ba mu zama lahiya cikin jihanmu ba mu zama lahiya cikin yankunanmu ya ubangiji muna roƙon Allah ta'ala sai bayi wa suke cikin rashin lahiya muna fata Allah ka warkar da su wasu kuma sun yi tafiya muna roƙo Allah ta'ala ya bashe su lafiya musamman hajjiya ta yi tafiya wata dawo muna roƙo Allah ta'ala ya ƙara mata lahiya da sauran yan uwa musulmi duka muna roƙo Allah ma maɗaukakin sarki ya ba mu lahiya baki ɗaya Allah ya ansa mana ayyukanmu ya samu zama lahiya Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu